وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبت ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau alhamis muna ashirin da uku ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da da arba'in da bakwai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna sha biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma wannan masallaci na jami'un rahma da ke kundila a cikin garin kano sannan a cikin wannan wata mai albarka na ramadan a domin neman lada da kuma ƙoƙarin sanin ma'anoni da kuma roƙon allah ya azurta mu aiki da abin da muke karantawa muna dai cikin suratun taha don ba ku manta ba jiya mun tsaya kan aya ta ɗari da ashirin da ashirin da shida ne go? 26 a kan kisar annabi adam alaihi salam akwai tambaya ɗaya da ta shafi karatun manajiya kafin mu ɗora mai tambayar cewa yake malam jiya kai mana karatu a kan yadda shaidan yake kawo mana farmaki to don allah malam akwai addu'a da za mu riƙa yi domin wato neman kari ko kariya to alhamdulillahi shekan lallai kamar yadda yanzu ma za mu ci gaba da karanta fitinarsa ga 'ya'yan adam Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu addu'o'i da hirzi ta kariya da yawa daga fitina ta shekan a gade shaitan ba ka ganin shi shi na ganin ka amma ayatul kursi ta zama shamaki katanga daga shaidan isar da ka karanta ta shaidan ba zai iya matsoka ka ba haka nan ita kanta bakara gaba ɗayan ta karanta ta a gida takan zama kariya shaidan bai samun sansani a gidan haka nan yayin da za ka shiga gida kai addu'a shiga gida shaidan bai shiga gidan in za ka ci abinci kai bismillah ba zai saka hannu ku ci tare ba yayin da za ka kusanci iyalinka in kai addu'ar kwanciya nan ba zai kusance ka ba addu'o'i askar na sata na maraice bayan salloli duka wannan ka kiyaye su kariya ne ka katanga ne daga shaidan shi da 'yan barandansa gabaki ɗaya saboda haka awoji da ake a uzubillahi minan shaitanun rajim wanda za ka yi za ka fara karatu da kuma wasu abubuwan duka wannan kariya ce daga shaidan wanda Allah ya bamu kuma mun kiyaye shi insha Allah shaidan ba zai tasiri a kanmu ba sannan da zama wurin alkhairi wurin mutane na gari za ka zauna inda mutane na kwarai suke nan ma shaidan ba da iya da kai amma za ka kwalle ka shiga cikin mutane na banza ko kai da kanka ka zama na banza din to ka zama tuwanci shi wurin shaidan Allah ka tsare mu waɗancan ayu kamar da muka faɗi a jiya a na cikin suratu ɗaha wanda suke mana bayanin adam alaihi salam mun ce za mu karanto ne cikin bakara domin mu ƙara jin shi wannan makiyi namu ya yake kuma ya aka yi har wajen sura shida a cikin alƙur'ani dai aka yi ta maimaita bayaninsa wanda ya nuna kenan magana babba ce an maimaita don mu mu ji mu kiyaye mu mataki daga rudinsa da waswasinsa a cikin sun tun da darasi muke kuma ƙwaƙani ne gaban yan uwa sai a buɗo aya ta talatin cikin sun bakara an karanto ta can a baya lokacin tafsirinta yanzu ba tafsiri za mu yi ba karantawa za mu mutuna abin da ke ciki na abin da Allah ya faɗi dangane da halitta shi annabi adam alaihi salam da kuma girman kai da shi wato iblis ya yi na kin ya masa sujuda an buɗo ko zan karanto mana ne a gurguje Allah madaukaki ya ce wa idh kala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ka tuna ana ga ma manzo kenan wato ainihin kala rabbuka lokacin da ubangijin kai ce lil mala'ikati yace ma mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa lallai ni Mu zan sanya khalifa a ban ƙasa khalifa ne wanda zai mai wani ya tafi wani ya zo to adam da 'ya'yansa haka za su zama kulafa a ban ƙasa eh Allah ya ce wato yake gama mala'iku qala eh wa iz qala rabbuka lil mala'ikati ka ambata lokacin da ubangijin ka ya gama mala'iku ne ja'ilun fil ardi khalifa lallai ni mai sanya khalifa ne a ban kasa kalu sai suka ce a ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima yanzu ka sanya wanda zai ƙarna a cikin ta ita kasa din sannan kuma ya zubar da jini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak tashi mu masu tasbihi ne gare ka kuma masu tsarkake ka ne kamar suna nuna su sai kamata a bari kar a tura wanda zai karna zai zubar da jini a ban ƙasa sai Allah yake kala inni a'lamu ma la ta'lamu lallai ni na san abin da ku ba ku sani ba eh Allah yana da wani ilimin sa na da ya sani na me hikimar kawo an wato Adam a ban ƙasa da ƴaƴansa Allah duk yana sane da wannan hikima din ko haka wa allama Adam al-asma'a kullaha sai Allah ya sanar da Adama da sunaye gaba ɗayan su bayan ya halicce shi sannan ya cusa masa sanin sunaye na halittu da abubuwa da Allah ya halitta kuma a rabahun alal mala'ikaci, sannan sai Allah ya bijiro da waɗannan ababen ga mala'iku yana zai masa intabiyu zai jarraba su faƙala ya ce an bi'uni da asma'i ha'ula in kuntum sadiqi ku bani labari da sunayen waɗannan abubuwan in kun kasance ku masu gaskiya ne kan cewa ku ne nagartattu ku ne za ku zauna a ban kasa ba za ku yi barna ba shi adam zai yi kenan kun ga kamar ana abin din su kenan ko challenging din su a kan da suka faɗi to da sun gane mala'iku in ma sun kuskure dan nan suke dawowa yi sai suka ce su subhanaka aiki ya tabbata gare ka ya Allah la ilma lana illa ma allamtana mu fa ba mu da wani ilimi da sani sai abin da ka sanar da mu kaga yanzu dandanan sun koma sun tuba sun mai da sani ga Allah innaka antal alimul hakim lalle kai kai ne masani kuma kai ne mai hikima cikin ayyukanka duka akwai hikima kuma akwai ilimi cikin ilimi kake komai ya ubangiji qala ya adam yace to ya kai adam an bihum bi asma'ihim ba su labarin sunayen waɗannan ababa da na bijiro ma da su falamma an ba hun da asma'ihim yayin da adam ya ba su labarin sunayen waɗannan abubuwa ala sai ce alam a kullakum inni ya alamu gaibar samawati wal ard kin ban ba ku labari ba cewa ni na san gaibi abin da yake gaibi koye na sammai da kasa wa alamu ma tuduna wa ma kuntum taktumun kuma na san abin da kuke bayyanawa da ma abin da kuke ɓoyewa haga a nan wurin ana so a nuna mana da ilimi ake ɗaukaka yanzu an ba su wani ilimin da ba a ba su mala'iku ba da wannan ne yanzu Allah yake so nuna fifikon wato adam a kansu an ba shi wani ilimin da su ba a ba su ba har yau har gobe wanda ke son ɗaukaka to lallai nemi ilimi da ilimi ne ake ɗaukaka daukaka ko da ta rayuwa wannan cuta ababa na duniyar nan da ilimi ake sanin su ake kuma ɗaukaka a kansu ba nan wurin shi sai Allah ya ce wa zikun lalil mala'ika su adama wacce magana da muka ji a can ko yanzu shi kenan nan tunda ya fifita ya bambanta a kansu da ilimi to ga umarni sai Allah ya ce wa a tuna lokacin da muka ce lil mala'ikati ga mala'iku isujudu da adama wa yi ma adama sujuda fa sajadu suka yi sujuda gaba ɗayan su illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirin sai iblis shi ya ya girman kai ya kasance daga cikin kafirai daga tun daga nan mun fahimci matsayin shi iblis shi ne tawaye da girman kai waɗannan abubuwa guda biyu su suke halaka ɗan adam in da za ka yi zama girman kai a ce ka yi ka ce a'a zai yi a'a ka yi ba za ka yi ba sannan kuma ka rika jin kai kana da wani fifiko na takabburanci wannan shine asalin halaka abinda wato ainihin iblis yake nan wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljannata muka ce ya kai adam ka zauna a wato kai da matarka a cikin aljanna kai ka zauna da matarka a cikin aljanna wa kula min ragadan ku ci da kai da ita da yalwa har su shi ito ma biyu da dama ma'ana duk abin da ke cikinta ku ci ku sha yadda kuke so ba shamaki wala ta ƙaraba hadihi fata kuna mina zalimi amma waccan bishiya ita kam kar ku kusance ta wato kaga kullum a ɓangaren laifi cewa aka yi ka kusanci laifin kafin kar a ce kar kai domin kusanta daga kusanta ne sannan yin zai zo eh wala ta taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila to haka nan ma sai Allah ya ce wala ta karba hadhihi shajarata kar ku kusanci wancan bishiyar kaga anan lafazin kusanta ya zo a wani wurin za mu ji magana cin mako wata kuna mina zalimi sai ku kasance daga cikin azzalumai kullum zalunci yan uwa shine saba umarnin Allah abin da Allah ya ce ka yi ka ƙi shi ne ka yi zalunci abin da ya ce ka yi ka ƙi abin da ya hane ka ka ƙi hannu shi ne zalunci wata kuna mina zalimi sai ku zama daga cikin azalimai. fa a azallahuma an anha sai shaidan ya zamar da su daga ita wannan bishiya abin da aka hana su na umarnin sai shaidan ya zamar da su fa ya zamar da su daga ita aljanna fa a akhrajahuma mimma kana fi ya ainihin fitar da su daga abin da suke ciki na ni'ima su ci su sha ragadan har su shi mako? ko ku ci ku sha yadda kuke so da yalwa da komai babu wani shamaki yadda kuke so komai na ni'ima yana cikin aljanna amma sai shaidan fa da huma ma kana fihi ya fitar da su daga abin da suka kasance suna ciki wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu la ce to shikenan yanzu ku sauka daga ita aljanna sashin ku zuwa sashi za ku zama makiya juna da yau ku ga tunan muna gani adawa cikin yan adam E, kiyayya da gaba da kusuma yadda Allah ya faɗi haka abin ke gudana wala kun fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi wato za ku zan kuna da ɗan wurin zama mustaqar shine ɗan inda za a zauna ɗan rayuwa ta duniya to kuna da wannan a duniyar a ban kasa wa mata'un ilahi da ɗan jin daɗi na wani lokaci zuwa wato zuwa wani lokaci ƙayyadadde ɗaya eh, ku duba kowane da mustaƙarrun wa mata'un ilahi ɗan mazauni kudube da ake rayu duniyar nan ɗan kuloti za ka samu inda hali kila ka ɗan samu estes inda hali duk dai gashi nan koma me ne mustaƙar ne ɗan kwanaki ne za ka zauna kana mata'un ilahi an jin daɗi zuwa lokaci ina jin daɗi a duniya yan uwa daɗin da kana tsoro kai ya gushe daɗin lafiya kada rashin lafiya daɗin ƙuruciya kada tsufa daɗin dukiya kada talauci ya zo daɗin mulki kai ya kuce daɗin komai na duniyan nan daɗin kana tsoro a cikinsa kai ya gushe saɓanin na aljanna da muka karanta da ku saboda haka fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alai shi kenan yanzu shaidan ya zamar da shi ya bar <clears throat> ya Allah ya ce fita za ta ce ihbidu ko saukaka ganin jam'i ne ana nufin shi ibili da kuma shi adam da kuma hawa'u sashi da sashi za su zama abokan gaba kaga nan jam'i kenan ya zo kuma za su zauna ɗan lokaci rayuwar duniya babu a ‘yan uwa mustaƙar ne mata'un ne ilahi ne daga nan Allah ya ce fatalaka adamu min rabbihi kalimatin sai adam ya karbi wasu kalmomi daga ubangijinsa a taba alaihi ya tuba ma'ana Allah ya mashi ilhama na wasu kalmomi wata da aka ce ita ce rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin wannan kalmar da ya hadu da ita kenan ya ta faɗi ya ubangiji ita ta cewa zalamna anfusana mun zalunci kanmu idan baka gafarta mana ba da ka yi mana rahama ma za mu kasance cikin masu hasara irin wannan ne annabi yunus ya ta faɗi ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kullum al'itirafu bizam ka yi kai laifi kai zunubi to wannan kayi rabin tuba kenan domin ba ka yadda ba yi za ka tuba zunubi shine abin da ka yadda kayi kai itiraki da kanka kamar nan gashi rabbana zalamna anfusana ya ubangiji mun zalunci kawunan mu eh ruba illan ta gafir lana in baka gafarta mana ba wata rahamna ka ji kan mu kai mana rahama na kuna ne min khasirin za zama cikin fararu kaga sun yarda da laifin su neman gafara suke to sai Allah ya gafarta eh haka ake so kai ma kai laifi da kai amma ka rika musu ba kai ba shi yasa shedan yafi son aikin bid'a da aikin sako mai sako ya san yana yi kawai abin da za a yi da an mai wa'azi an sa a ce ya tuba amma mai bid'a shi ji yake daidai yake ba zai ya bari yanzu zai ce Allah na yi laifi eh, ainihin ina tubanka shi fa gani yake daidai yake ba. sai sa shi dan yake son aikin bid'a yan uwa mai kokari dan Allah mu nisanci duk wani abu na bid'a saboda fitina ta Allah yake innahu huwa tawwabur rahim lallai shi Allah mai yawan karɓar tuba ne ko mai yawan jin kai ne Allah bidu min ha jami'a muka ce ku sauka gaba ɗayanku da Adam da shi Iblis da Hawa'u daga ita aljanna fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wannan shine abin da jiya muka yi ta maimaitawa ba za ta zo kana karanta kisa Adam yana cewa ya ja mana ya fito daga cikin aljanna mu ma ya ja mana wannan duk babu shi ka daina wannan magana ya tuba kuma Allah ya karɓi tuban shi gashi mun ji a cikin Qur'ani kai yanzu abin da ke gaban ka ka fahimci wannan karatun da muka karanta shine me amma wato da Allah ya ce fa in ba ya'tiyannakum minni huda Shirya za ta zo man daga wato za ta zo muku daga gare ni shine annabawa da manzanni da littattafai da za a aiko su da su da haka fa man tabi'a hudaya wanda duk ya bi shiriya ta wala khawfun alaihim wala hum yahzanun wa ire-iren waɗannan babu tsoro a gare su kuma ba za su yi bakin ciki ba to kaga shi na abin da yake bukata mu yanzu mu rike qur'ani mu rike manzo mu bi shiriya wannan aljanna da adam shaitan ya fitar da shi za mu koma amma wanda bi kidin shiriyar da Allah zai aiko manzanni da ita ya dage kan wani abu na bata to wannan kuma zai zama tare da shaitan kuna ganewa da kyau wannan su ne ayoyi ina jin wato daga aya ta talatin zuwa talatin da takwas a cikin suratul bakara duka suna magana akan iblis da halitta adam da irin kangarewar da ya yi to sai ku buɗo cikin suratu araf ita kuma aya ta sha ɗaya zuwa ashirin da hudu cikin araf ku buɗo ƙur'ani tunda duk ƙur'ani ne a hannunku ana yin ƙur'ani ya fi a ce ji kake kamar wa'azi eh ka je a matsayin darasi ilimi ka riƙe ayoyin aya ta kaza zuwa ta kaza an yi kisa aya ta talatin zuwa talatin da takwas mun yi kisa ta annabi adam cikin matsara yanzu kuma ayata ta sha ɗaya zuwa ta ashirin da hudu kusa ma in ka kiyaye su za ka ji irin wa'azin da ke ciki Allah madaukaki ce wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma khalaqna thumma qulna lil malaƙi jidu da adama shi ne farko hmm. Allah ya ce wa laƙari nakun haƙiƙa mun halicce ku sun nakun sannan muka suranta ku sun maƙulna lil mala'ikati jidu li adama sannan muka ce ma adam muka yi wato muka ce ma adam ya yi muka ce ma adam mala'iku kai wannan lil mala'ikati jidu li adama muka ce mala'iku ku yi sujuda ga adam kaga can mun halicce ku ake nufi annabi adam amma sai aka zo da siga ta jam'i wala kadi kum ai ma'ana khalaqana abukum adama kun gani masawwarna kum ai sawwarna abukum adama mun sawwara ku adam tunda da ba shi shine farkon halitta ai ko sai da aka halicce shi shi kuma karkashin tsotsan shi aka halicce ku shi ne sai aka kawo jam'i dan dukkan mu mutuncewa cewa me asalin mu turkaya kun gani sai Allah ya ce sun maƙunna lil mala'ika tujidu li adama sai muka ce mu mala'iku ku yi sujuda ga adama wa sajadu nan ma duk suka yi sujuda illa iblis lam yakun min as sajidi, sai iblis shi bai kasance cikin masu sujuda ba kala sai Allah ya ce ma mana ka Allah ta tujuda idza amartuka me ya hana ka kai sujuda akan abin da aka umarce ka kai sujuda ga adam me yasa ba kai ba kala sai ya ce ana khairun minhu halattani min narin a halaktahu min tinin ana khairun kaji nan ma girman ka yazo eh takabburanci yazo ana khairun minhu ani na fi shi alheri dan me halattani min narin ni ka halicce ni da wuta a halaktahu min tinin shi ko ka halicce shi ne da laka ko tabo ka ji fa uwa kullum mu rika daukar darasi dai inda ake neman ka ne kauya kai tawazu to ka yi. ka ɗaga kai ka ce a'a ba isa ba kai ne kaza kai ne wallahi sai Allah ya dan kofar da kai wannan tafi wannan halayya ce Allah ce ta Ubangiji subhanahu wataala kaga farkon abin da ya nuna wai dalili yake so ya kafa ma Ubangiji da yasa ba zai ma Adam sujuda ba yake ana khairun minhu ina bi shi alheri eh ne alherin a fahimta shi shine khalaqtani min nari wanda aka halitta da wuta shi wanda aka halitta da laka mai wuta take banda ta kone aikin wutan konawa kawai amma safa a yi shuka tsiro ya fito ko duk abin da ake ce na abincin duniya nan daga ƙasa yake fitowa wannan kadai ya isa ka san amfanin ƙasa ko albarkar ƙasa a yi tafiya a kanta tana kone wanda ke tafiya a kanta a yi shuka a gidaje a yi komai yana kan ƙasan nan ruwa da aka ajiye wani na cikin ƙasa wani na ni'imomin ƙasa za ka yi lissafa su amma da yake shi shaidan wawa ne sai ya ce wai shi an halicce shi daga wuta shi kuma adam daga ƙasa sai ke ganin kamar wuta ta shi shi ta kuwa wuta ban da ƙonawa ba abin da ke. eh kuma neman tsiri muke da ita rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar bayan da aka ce ka nemi tsiri da ƙasa dan alherin da ke cikin ta wanda kake samu amma shi saboda wauta irin tashi wannan ana yi ne don mu gane Yan uwa ka daina kokari ka bi hanya irin ta shaidan kala sai Allah ya ce fahabi ha wa ma yakunu laka an tatakabbara fiha to yanzu tun da kai wancan ka kawo hujja da ba hujja ba yanzu sauka daga cikin ta eh fahabi ha sauka daga ita aljanna din wa ma yakunu laka an tatakabbara fiha bai kamata bai dace kai girman ta a cikin aljanna ba domin aljanna ta masu da'a ga Allah ne in innaka minas sabirin fita kai lallai kana daga cikin kaskantattu innaka minas sabirin kana daga cikin kaskantattu ala anzirni ila yawmi yub'athun sai shedan yace iblis anzirni ila yawmi yub'athun ka jinkirta man zuwa ranar da za a tashe su Eh, tun daga wannan lokaci har yau har ranar tashin kyama abinda ya nema kenan ka jinkirta man ya ubangiji har zuwa ranar da za a tashe su su ƴaƴan adam kenan adam da ƴaƴansa gaba ɗaya qalu su Allah ya ce innaka minal munzari lalle kai kana cikin wanda za a jinkirta ma ku duba wani iko na ubangiji yasa kaga tun da ka ji wannan ba a jinkirta mai sosai ta kanka yana nan ibilis kuma zai biyo ta ko ina ya gaya zai ya halaka ka shi yasa duk karanta ayin kenan hikimar su kenan kala sai sake wata magana yace kulli ma aghawaita ni la qa'idanna lahum siratal mustaqim da abin da ka wato ainihin ka halaka ni ko kuma ka ka ne gawaya shine na ka da ni aja abin da zai gaya ma ubangiji la taqudanna lahum siratal mustaqim zan zauna masu a hanyoyin ko hanyar ta mai ƙashiya to za ni zazzauna zama na kafa tarko na eh tun da ni shi kenan na fake na zama halakakke to ƴaƴan adam su ko zan zauna masu a hanyar ta zan zama in tsatsare wannan hanya ta ta ثم bai na بين wa min خلفهم sannan in zo masu ta gaba gare su da baya gare su an aimanihim wa an shama'ilihim da daman su da hagun su ka dubi wannan fitina mala zan zo masu ta gaba gare su ta baya gare su ta dama ta hagu kaga ta ko ina kinan Allah ta kare mu da fitinar shedan wala tajidu aktharuhum aktharuhum shakirin ba za ka sami mafi yawa yawan su masu godiya ba mun jafa wannan magana mafi yawa yawan ƴaƴan adam ba su zama masu godiya ba mai ce godiya ne godiya kawai ka ce Allah na gode ya raya ka kana shaka iska ka ce ka shaka shi kenan ai godiya shi ne bin Allah da bauta masa ko yau yawa yawan mutane suna bauta ma Allah kafirai ne kafirai zindikai kafirai kiristoci kafirai yahudawa kafirai munafukai shine yake yawa yawan su ba za ka same su masu godiya ba ya ɗan uwa mai addu'a Allah ya sa mu cikin masu godiya shi ne masu bauta ma Allah masu bin dokokin shi ala khurju min ha mazquman madhura sai yace Allah ya ce masa min ha ka dai ta daga gare ta ita aljanna mazquman tana abin zargi abin aibatawa madhuran har wa yau kana cikin wato korarre kina kai yanzu ka zama rajin korarre yanzu shedan an kore shi daga aljanna duk wannan hujjoji da yake nema kaza kaza an jinkirta mashi sannan kuma ya abin da yake zai ma yan adam ta ko ina shi yasa Allah ke cewa inna shaytana lakum adu fattakhizuhu aduwa shaytan makiyin ku ne ku shi maki wanda yace zai zo hanya Allah da ita zaka duka kai aljanna to dar to zai zo wannan hanya ya tsari kuma yanzu ku dubi abin da suke ta faruwa na cikin cinu na badala nuna fasadi iri iri yau da ake bulo ma matasa yau a bullo da wancan hanya a bulo da wancan ta magana koyi jima'i ake yi a littafi yanzu a bidiyo ake koya shi karara za a yi haskawa ga shi nan kasashe na kafirai za a je a yi fati tsirara matan tsirara mazan tsirara ana rungumar juna a cikin teku duk waɗannan abubuwa duka shaiɗan ne duk rudu ne na shaiɗan wanda yake ta gangarowa cikin masu wato musulunci Allah ke cewa ya adam uskun an wa zawjukal jannata shi ka ga shedan ba an kore shi ba to shi kuma adam da mala'iku suka yi masa da shi yaki aka fatacce kai aka kore Allah ya cewa ya adam ya kai adam uskun anta zauna cikin ta wa zaujuka wa zawjukal janna kai da ka ku zauna cikin aljanna fa kula min haythu kuma ku ci da yadda kuka ga dama a cikinta ai su shi ituma yadda kuke so ba shamaki amma wala ta karba hadhihi shajara fata kuna min zalimi kada ku kusanci waccan bishiyar sai ku kasance daga cikin azzalimai kaga ta yi daidai da waccan ayar ko sai eh, a wasu wasu lahumar shaitan shaitan shi kenan ya zo ya sa masu wasu wasi eh, liyabdiya lahuma ma wuriya huma min fu'atihima ya sanya masu wasi ya sa masu rudun saboda me liyabdiya lahuma ma wuriya huma min sau'atihima dan ya bayyana masu idan da aka tsaraice masu na al'aurarsu ya bayyana ta ta zama fili karara wa qala ma rabu kuma an hadhihi shajarata illa an takuna au ta takuna min al ya ce masu ubangijinku bai hana ku cin waccan bishiya ba fa sai dan kada ku zama malak wato mala'iku biyu kuma kada ku zama masu dawwama a cikin ita wannan aljanna din kawai abin da ya sa yi wato ubangiji ya hana ku cin bishiya kenan ka ga rudu kenan ko san dan adam da san dawwama komai ya dawwama ya dore ya dawwama ya tabbata kai to ta wannan bangaren wasu wasu ya zo masu a ga an ce su ci su sha komai sai a kwaya ɗaya kar su yadda su je inda take kar su kusance ta ya shaidan ya zo ya kawata musu ya ce a'a ai ba a hana ku ku ci ba sai dan kada ku zama mala'iku biyu sai kuma dan kada ku dawwama a ciki kaga ruku ya zo ko wa qasama huma ya rantse masu eh da Allah inni lakuma laminan nasihi lallai wallahi ni nasiha nake maku wanda ya ce ma yana ma nasiha Ka kaki sauraren shi nasiha faɗan uwa a nasiha ita ce a nuna maka hanya ta daidai ko ba hanya mai ya ga komai to shi yanzu nasiha yake masu abin da yake nuna masu fa alheri ne zana so ne su ma cikin mulki wannan fitina ta shedan ki na yan uwa har yau har gobe mai ta neman tsari da fitinar shedan duk wannan abubuwan da suke yi ba su su ke zayyana masu za ka yi kuɗi za ka zama duniya za ka sami mulki duk tsasen da za ka yi ba komai ba kuɗin duk damfarar da za ka yi duk cutar da za ka yi ba komai haka zai ta zayyana musu in kai kuɗin ai shi kenan in ka sami mulki shi kenan duk dan ne ke zayyana wa Allah ka tsare mu kadallahu ma bi gururin Allah yake ya nuna musu rudu abu na rudu kenan shine guru lamma za ka shajarata yayin da suka ɗanɗana wannan bishiya zaƙa suka ɗanɗana ta kaga sun ciki nan wadda lahuma sau a fi ƙayar tafin alaihima min warakin janna daga nan sai ainihin al'aurarsu ta bayyana wadda fi ƙayar tafin alaihima min warakin janna suka fara ɗiban ganyen bishiya na ita aljanna suna rufe al'aurarsu wana da kuma rabu kuma sai ubangijinsu ya kiraye su alam an hukuma an tilkuma shajara ashe shin ban hana ku bane daga wannan bishiya kar ba ku kusance ta balle ku ci wa qul kuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin ban gaya muku ba shaytan makiyi ne gare ku ku kube nan ban gaya muku wannan ba Allah ya tsare mu da azal yan uwa qala rabbana zalamna anfusana mamma suka ce ya ubangijinmu mun zalunci kanmu wa'in lamta da lana watar hamna in ba ka gafarta mana ba kai mana rahma da na kuna na mil kasiri mu kasance daga cikin sararru kun ga ayar da take ƙur'ani ƙararra mun ko. amma ne wanda kullum su ƙoƙari suke su halaka mutane sai su ce wai lokacin da adam ya ci bishiya lokacin da ba a karɓi tuban shi ba da ya ɗaga kan shi zuwa al'arshi ya ga sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira sunan ya tawassuli da shi wannan Allah ya gafarta mashi a nan wurin mun ji wannan babu ga abin da yake karara naski ne amma saboda cin suna so su buɗe ƙofar tawassuli da manzo tawassulin da bai dace ba eh saboda suna so su ce komai za ka iya tawassuli da manzo tawassuli wanda yake komai za ka ce ya rasulallah man kaza saboda shi ma adam ba gafarta mai ba sai da ya tawassuli da sunan manzo wai sai da san sannan ma an halicci shi manzo din kafin ma annabi adam Tun maganganu malam ka ja na yin na tatsuniya kuma ga ƙwar'ani kana ji kana karantawa kai yanzu dai gashi mun ji ya ci bishiya Allah ya ce me yasa ka ci ba na gaya muku ba ku nisanci shaidan makiyin ku ne daga nan suka ce kala rabbana zalamna anfusana ko tashi mun ji wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin kaga wanda yazo ya kawo maka waccan kissa da babu aya ba hadisi kike hattara dan uwa qala hadu ba'dukum li ba'din adu nan ma sai Allah ya ce to ku sauka sashin ku zuwa ga tashi za ku zama makiya juna shine ake ta gani gashi nan adawa kiyayya tsakanin kafirai da musulmi ko kuma su musulmin kansu akan san duniya da kawata a ta rigingimu walakun fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi a wannan kasar za ku sami dan tabbata mazauni kenan a wani ɗan jin daɗi ilahinin zuwa wani dan lokaci kaga ba tabbaci kenan sai sa ƴan uwa mu daina miƙe kafa da tantakewa a wannan duniyar wuri ne ya kamar yadda su imamu nawawi suka ce kamar kogi ne ke kuce da gada da zaka zaka tsallaka ka tafi inda zaka haka duniyar nan take eh za ka zauna cikin kogin tsallakewa za ka ka tafi farka duniya take tsallakewa za mu daga cikin ta Allah ka sa cika da imani qala fiha tahayuna wa fiha mutuna wa minha tukhrajun wannan ciko ne cewa qala yake fiha tunda ba an ce su sauko ƙasa ba hmm. a cikin za ku rayu kuma a cikin za ku mutu kuma daga gare ta za a tashe ku a fitar da ku a yi hisabi kenan daga komai ya kare a nan za a rayu a nan kuma za a shiga a mutu a sa kabari sannan a tashi da kabarin duk a wannan duniyar Allah ta samu cika da imani wannan ayoyi da suke cikin suratun arab kiran ko daga arab sai suratul hijiri suratul hijiri kafin aha da muka yi kiran ko ko ba hijiri wacce hijiri ita za mu je cikin waccan mun ji yanzu ayoyin da muka karanta ayata ainihin nawa sha ɗaya zuwa ashirin da hudu cikin arab wasu sai cikin surar hijiri aya ta ashirin da takwas zuwa ta arba'in <clears throat> aya nawa nan aya guda biyu ko eh, aya guda biyu Allah ya ce wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min in masnun wa iz qala ka tuna ya rasulullah lokacin da ainihin ubangijin ka ya ce ma mala'iku inni khaliqun basharan lallai ni zan halicci mutum ɗan wato zan halicci adam shine bashar min salsalin min hama'in masnun daga wani taɓo mai amo min hama'in masnun da kuma wani yunƙu wato mai wari shine hama'in masnun eh taɓo kasan inda za ka je inda ake kera tukunya za ki kasko su ko hmm. waɗannan ka je ka gasar da suke kwaba ƙasar aka ganta taɓa-taɓa ce amma in ta bushe za ka ji tana ƙara ko amma sai da take can ake hada ta za ka ji har wani waruwari take to irin wannan da shi aka ɗiba aka halicci adam alaihi salam shine min salsalin min hama'in masnun Allah ya ce sai za waitu huwa na fakta fihi min ruhi ka gani an koma can asalin halitta adam Allah ya ce idan na daidaita shi sannan na yi busa a cikinsa daga raina wato ruhinsa kenan wato kamar da kowa ake busa masa ruhu shi ma haka eh aka daidaita halittarsa sannan aka busa masa rai faka ulahu sajidi ko faɗi gaba ɗaya ku mala'iku ku masa sujuda hmm. faka ulahu sajidi ko faɗi gaba ɗaya nan take ku masa sujuda fa sajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un mala'iku dukkan su suka faɗi suka yi sujuda illa iblisa aba sai iblis shi yake wajen kalma aba ko ba ta da kyau yan uwa inda duk za a ce to ka yi, bari ka bari wannan shi ce wato magana ce ta iblis ko tufarsa ce illa iblis aba ya ƙi an ya kuna ma sajiri ya ƙi ya kasance cikin masu sujuda ɗin nan kala ya ce ya iblisu ya iblisu ya Allah ya ce aka yi malaka Allah ta kuna ma sajiri me ya hana ka ba za ka zama cikin masu sujuda juda ba za ka zama tare da masu sujuda ba dama shi an halicce shi da wuta mala'iku daga haske nabi adam daga ƙasa shi ba jinsin mala'iku ba ne amma yana cikin su da ake ba da wannan command ɗin ka haɗu da su kai su juda yake ba zai ba me ya hana ka ba za ka yi ba da ce ce lam a kulle asjuda li basharin halaktahu min salsalin min hama'in masu ka ji girman kan tsiyaɗi yace ni ban zama zan yi sujada ga wani mutum da ka halicce shi daga taɓo mai amo sannan kuma daga wani yunku wanda yake mai wari ba zan ba su bai ba haka nan yana ganin shi ya ka halitta daga wuta ya fi kenan ko har wancan tunanin yana nan to har yau haka yake yan uwa duk wanda yake tunanin irin na shekar tunani ne na baza ka koma ka fahimci asalinka daga ƙasa kake ka koma ka bauta ma mahalicin ka mahalicin ƙasan mahalicin komai kuma ka gane ƙasa akwai albarka cikinta wuta kuma ba komai a cikin taban da azaba Allah ta tsare qala fakhruj minha fa innaka rajim wanji na rajim aka ce ko Allah ce ka fita daga cikin ta ita aljanna fa innaka rajim domin kai jefaffe ne la'antacce ne wa inna alayka la'anata ila yawmiddin lallai la'anta za ta tabbata kan ka har zuwa ranar kiyama ila yawmiddin kun ga la'antar shaidan tana nan kullum sunan shi la'ananne rajim ya sa muke ta uzu billahi min shaitanir rajim eh muna neman tsari da Allah ko daga shaidan rajim abin jefewa la'antacce cikin Allah ka tsare wannan tsara rabbi amma sai ya kara faɗin abin da fadi a watan sura ranzurni ila yau mai bu'afun jinkirta man zuwa ranar da za a tashe su ƙala fa innaka minal munzari lallai kai kana cikin wanda za a jinkirta ma ila yawmil waqtil ma'lum zuwa wani lokaci sananne al waqtil ma'lum ita ce tashin kiyama yan uwa qala rabbi bima aghawaitani ce to ya ubangiji da abin da ka wato ainihin batar da ni la la uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in zan kawata masu wato ainihin wato wannan duniyar wannan kasa zan kawata masu ita ji wannan ba wace fitina ko ke eh, la'uzayyinan na lahun fil arzi zan kawata musu wannan duniyar wannan kasar eh kaga abu na farko tazini mishi dan ya kawata mu wanda yake kawata masa haka ne yaga gida ya ce dole sai ya irin shi kuma bai da hali sai ya damfara mota sai ya irin ta waye waye kadarori duk waɗannan abubuwan shi ki ke zayyanawa dole da ƙarfin tsiya ba ta halabba shikenan kenan sai halakar ta zo eh daga nan wani ma sai ya ɗauka su kuma da wasu ke gani kafiran duniya kafin ce nema ke ba su duniya eh Allah ka tsare mu ya ce wala ubuyan nahum ajma'in sai eh, zan ma zan sa masu gawaya halaka da ɓata gaba ɗin su ɗan adam kaga nan haka ya faɗi ko kaga sai mu shiga cikin istisnai Allah ka samu sai eh, sai ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin sai eh, bayinka wanda suke masu wato masu yi kai almakulasi ne wanda suke komai don Allah ke ne bayan ka tsarkakakku wanda su kaman nan sun fi ƙarfi na Allah ta samu cikin su <clears throat> aga iblis abin da ya yi niyya shi ne zai halaka duk yan adam gaba daya amma sai dai bayi na Allah tsarkakakku masu yi don Allah masu bin Allah su ne kaɗai wannan sun fi ƙarfin iblis Allah ka samu cikin su ala haza siratun alayya mustaqimun Allah ya ce wannan hanya ce mai kakkiya zuwa gare ni mai kakkiya wacce take ta bayan nawa inna ibadi laysa laka alaihim sultanun lallai bayina ba ka da iko a kansu. bayina na ƙwarai masu idan Allah kenan illa man ittaba'aka min al-ghawi idan wanda suka bi ka daga cikin halakakku sukan waɗannan wa inna jahannama la mawqiduhum ajma'in sukan wuta jahannama ita ce alƙawari da aka yi masu za su cika ta gaba daya za a cika su da ita ita kai masa alkawari wutar jahannama eh laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum tana da kofofi bakwai ita wutar jahannama kowace kofa kuma tana da wani yanki ta na kaso wanda aka sa mata gaba sai innal muttaqina ko da zamu ji to tunda wancan kisa muke yi na din kuma zamu tsaya ayat 40 duk maganar iblis ne tsakanin shi wato ainihin adam abin da ya gudana to sai suratul kafi ko a cikin suratul kafi aya ɗaya ce aya ta hamsin ita kuma muka duba ta Allah ya ce wa izqulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al-jinni fa fasaqa an amri Wa yanzu kulna lil mala'ikati ka tuna ka ambata da rasulullah lokacin da muka ce ma mala'iku usujudu li adama ku yi sujuda ma adam wasajadu suka yi sujuda gaba daya illa iblis sai iblis kana min aljinni yana daga cikin jinsin aljanu ne fa fasaka an amri sai ya fasikanci alfisku shine wato ainihin alkhuruj kenan fa fasaka an amri rabbih ya fita daga umarnin ubangiji yace ba zai ba saboda haka afatattakhidunahu wa dhurriyyatuhu awliya' min duni ka ji wata magana ta ubangiji yanzu wanda ya ma Allah waye Allah yake yake ke bilis kenan yi ma adam zuda, baban mu yake to shine Allah yake hu wa zurriyatuhu awliya min duni yanzu kwali shi da shi da zuriyarsa kwalikai su awliya ababan kauna majidinta min duni ba ni ba wahum lakum adu tsufa da shi da shi iblis da mabiyansa ‘yan dansa zuriyarsa makiya ne a gare ku bisa sali zalimi na badala la ilaha Allah ce bisa sali zalimi na badala da wannan canji da wannan musanya Allah ce ga hanyar shi ne kakkiya da ya kamata ku bi tsotsar a gidan aljanna shi kuma shaidan ya ce zai halaka ku tun farko ya ma babanku su juda ya yi ma Allah tawaye aka ce ƙiyayyaki dan Allah da shi da zuriyarsa gaba ɗaya makiyan ku ne to yanzu kwariki wannan makiyan ku makiyan baban ku kwariki shi kuma majibinci wali kwariki su auliya shi ne Allah ce wannan Allah wadare da wannan canji Allah za ka riƙa da ya halicce ka ya maka komai ya aiko maka da manzo ya nuna maka hanya aka sauko maka da ƙur'ani amma sai ka kangare masa sai ka je kuma ka bi hanyar wanda yake makiyin babanka kama makiyin ka ya rantse ya ce zai tsaya ta gaba gare ka baya ta ko ina sai ya hana ka kai za ka je kuma ya zama shi ne majibincin ka dan yanzu duk wannan da suke kafircin shaidan ne majibincin su ne kuma shi suke bi shi suke bauta ma shi ne ke zayyana musu abin da suke a wannan ayar haka Allah ya ce bai salin zalimi na badala kir Allah wadarai da canji da bayi da suke canza wato ainihin ga abin alheri aljanna inda za su tafi sai su tattara su kyale su da tsaha da muka yi aya ta ɗari da goma sha biyar zuwa ta ɗari da ashirin da shida tunda mun karanta ta sai mu tafi ta ƙarshe ko suratu sad cikin suratu sad aya ta saba'in da ɗaya zuwa ta tamanin da biyar nan aka gama mana kisar wato annabi adam aka ta jaddada mana abin da ya babanmu wato ainihin adam da ta ƙarare da ya nuna zai mana zai tsaya ta ko ina zai ya halaka mu ina ina maimaita mana yan uwa dan mu tsaya mu gane dan wani lokaci muke nema mu shiga yau mutane ma ake karkatar da su ai ta nuna masu wai meye ne laifi meye zunubi ne mutum sai ta nema ya halatta ma abin da Allah ya haramta to mu duba aya ta saba'in ya tsaya ai an ganta ko <clears throat> ba ganta ba yanzu kala rabuka ba ta saba'in da ɗaya cikin suratu sadu Allah ya ce zai kala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tini eh sai zai kala a tuna lokacin da Allah ya ce wato zai kala rabuka ubangijin kai ce lil mala'ikati ga mala'iku inni khaliqun basharan min tini lallai ni mai halitta zan halicci mutum daga ɗin shine wancan taɓo wancan lafiya da muka faɗi a baya sai za su waitu wani fakta fihi min ruhi wajen na daidaita shi na busa masa rai wato husa ke dai ku faɗi gaba ɗaya ku masa su sujuda ku mala'iku hada shi iblis kenan fa sajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un nan ba Allah yake duk mala'iku suka faɗi suka sujuda gaba ɗayan su illa iblis takbara wa kana min kafiri sai iblis shi kan yi girman kai ya kasance daga cikin kafirai al-kufr ba shine butulci ba kenan ko qala sai Allah ya ce ya iblisu ma manaka an ne lima khalaqtu bi yadayya sai ainihin wato sai ainihin Allah ya ce mai iblis ma mana aka an ne lima khalaqtu bi yadayya dinan karara me ya hana ka kai sujada ga wanda na halitta shi da hannaye na a jafa ko ilima eh, khalaqtu bi yadayya Allah ya siffanta shi da ta hannu ba haka za ka fassara ba za ka mata wuri ba wannan aya Allah shi ya ce yana da hannaye sai ka ce yana da hannaye har ma ya halitta annabi Adam da su amma ya suke wannan ne ba za wannan tambayar ce ba za ka ba ya suke kaifiya kake nema ka tambaya wannan kuskure ne ka san yadda suke ba Allah yana da hannaye da suka dace da zatinsa amma ba za ka ce suke ba amma dole ka yi imani da su eh ko yahuda da suka ce hannayen Allah a rike suke ai ba a kore ba suka ce yadullahi maghlula Allah ce gulat aidihim wala yunumi ma qalu bal yadahu mabsuutatan kai fa yasha aga Allah ya tabbata yana da hannaye ma yana kirwa da hannayen yasa sifofin Allah ya dai siffanta kanshi da su ka tabbata mai dan uwa sai da kace zaka yi tawili anan dai cewa me yasa Allah yake me yasa ba za ka yi wanda na halicce shi da hannuna ba Eh, astakbarta am kunta min al-ali kin kai girman kai ne ko ko ka kasance daga cikin madaukakan da kai ka daga kai ka fi kowa alina ai eh, ulu kana jin kana sama da shi ne ka fi shi wanda aka halitta daga kasa ai ya fi don alherin komai yana cikin kasa sai kuma wuta ne alheri a cikin wuta banda ta kona qala eh, ana khair wa ana khairun minhu خلقتني من نار وخلقته, وخلقته من amma sai maimaita ce ana khairun min ainihin na zai shi alheri dan ka halicce ni daga wuta shi kuma ka halicce shi daga taɓo ƙala fakhruju min ha wa innaka rajim to fita daga ita aljanna domin kai la'antacce ne jefaffe ne nisantacce ne daga rahamar ubangiji wa inna alayka la'anati ila yawmiddin kaga nan ma maimaita la'anta za ta tabbata a gare ka har tashin kiyama eh shedan la'ananne ne inanne ne ne bisance ne daga rahmar Allah ko me yasa kai kuma hanyar shi zaka yi tabi ai hanyoyin fitinan nan da ake fama hanyoyin shi ne yan uwa eh saboda haka Allah ya kine mai qala rabbi fa anzurni ila yawmi yub'athun yace ya ubangiji ka jinkirta man zuwa ranar da za ka tashe su yasa yana nan da ran shi iblis E, yana nan ba zai mutu ba sai ranar tashin kiyama shi ma za a gama da shi tunda mutuwa ma za a yanka ta shi ma haka zai tafi wuta Allah ta tsare mu qala fa innaka minal munzari laki lalle kai kana cikin da za a jinkirta ma ila yawmil waqtil ma'lum zuwa lokaci sananne qala fa bi izzatika kaji ma da hede rantsi ina rantsuwa da ka ya ubangiji la uhuriyan nahum ajma'in yana batar da su gaba ɗaya na halaka su sayan adam ɗin illa ibadaka min al-mukhlasin sai dai wato ainihin bayin ka wanda suke tsarkakakku masu imani masu tauhidi masu kalmar shahada wannan kam sun fi ƙarfi na ala fal haqq wal aqul ne eh, fal haqqa wal haqq wato fal haq wal Allah ya ce wannan gaskiya ce kuma gaskiyar nake faɗa Allah gaskiya ne kuma duk abin da yake faɗi cikin Qur'ani gaskiya ne wannan kisoshi duk da aka gaya mana babu magana da ba haka take ba la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in Allah ka tsare Allah shi ma ya rantse ya ce wallahi tabbas sai na cika jahannama da kai iblis wa mimman aka da wanda suka bi ka minhum da su ƴaƴan adam din da kai da su wanda suka bi ka sai na cika jahannama da ku gaba ɗaya a ku ji fayan uwa Allah muna neman tsayi da fitinar shedan Allah ka samu naka ne Allah ka ba mu na manzanka Allah ka ba mu iko riko da kusani ina ganin za mu tsaye ta ce ta ainihin hamsin da ɗari eh, da biyar duka wannan bayani ne a can fili shi yasa dan ka ji waɗannan ayoyi kamata ya ka shiga taitayinka kullum kai ta kokari neman tsari daga fitinar shaidan mutum da shaidan zai ya kai ka ya baro to kai kuma kai kokari ɗan uwa kai kauce ma wannan hanya inda garan tsaransa da muka ji yayi wallahi sai na halaka su sai na tsaya masu ta ina ta ina ta ina yau shi ake ta fama za ka ga ana wani tashi ka rasa wayaye mahaifan ɗari ne gidansu gidan ilimi gidansu gidan malinta amma sai su ga shi ya zama kangararre ko da zai ɗan annabi annabi nuhu ko da zai a annabi nuhu haka ka ga ana ta fama saboda kangarar ya ibi na shaɗan nana ko ɗan zama rabon shaɗan ne ba haka aka gaya ma annabi nuhu ba ɗan shi da ya addu'a ya ce ai shi rabon shaɗan ne eh, laisa min ahalinka ba cikin ahalinka yasa za ka gani wani ka ga waya aka ya bata ga wa'azin ana yi ga waya yanzu kafiran duniyan nan kafofin yada labarai na wa'azi ba su da babu ne amma ga sunan suna nan kan kafircin suna ta kafircin su fasahar da kimiyya duk sun sani yanzu AI din nan da suka kawo wani irin ilimi ne babu a ce maka shirin komai me ya imani me ya definition ɗinsa ne duk za maka ko in suka nema ba za ke musu ba to amma masu sai Allah ya saboda shirya ya samu ta ma Allah godiya da ya aikata mu da musulunci ya karbe mu muna musulmi Allah ubangiji ka gafarta mana Allah ka tsare mu daga fitinar shaytan Allah ka tsare mu daga ruɗin shaytan kuma kun ga a wannan ayan wasu an ce yana da zuriya su ne cikin mutane da aljanu yana da zuriya wanda za su bi bayan shi ya ta mara mashi baya ah to kai za ki ga wani wurin ai wanda shaytancin da ake kasan wannan su ma sun zama iyalan shaytan Allah ka tsare mu abin da makaranta daidai Allah ya muna tare a alada abin da ne kuskure Allah ubangiji ka gafarta mu Allah ubangiji ka karba mana abin da muke na ibada a wannan wata da sauran lokacin duka sallar mu tsayuwar mu azumin mu sadakokin mu da duk abin da muke na alkhairi Allah ka sa mana a mizani Allah ka karba mana Allah ka tsare mu da riya Allah ka tsare mu da sum'a Allah ka yi muke kan kai Allah ka tabbatar da diga-digan mu akan imani